بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na litinin takwas ga watan Ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na uku kenan ko ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha 2019 miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar GRA domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a kowane yammaci kamar haka idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na 141 cikin suratu ala imran wanda yau za mu tashi a farkon aya na 142 mai Allah ya ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون Allah madaukakin sarki yace am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin yanzu kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhalin Allah madaukakin sarki bai bayyanar da waɗanda suke masu faɗi tashi wajen ɗaukaka kalmar Allah ba daga cikin ku kuma da waɗanda suke masu haƙuri wanda suke juriya akan tafarkin allahu subhanahu wata'ala wato kama alaman tambaya ne kama hakan ba zai yi ba dole ne sai Allah ya gwada suwaye suke kokari ta farkinsa suwaye masu faɗi tashi wajen isar da addininsa suwaye masu taimakawa addininsa kuma suwaye suke yin haƙuri ko da su rika samun ƙalubale wajen riko da wannan addinin amma suna jurewa su dage akan haka walaqad kuntum tamannawna al-maut Allah yake hakika kun kasance kuna burin mutuwa wato nan ana magana ne da sahabban da basu samu zuwa yakin badar ba tunda an je yakin badar asalin badar ba yaki aka je ba an je tara yan kasuwan quraishawa ne sai kuma abu ya rikide ya koma yaki sai aka yi nasara akan kafirai aka samu ganima aka yi nasara to wanda ba su je ba sai suka rika jin damuwa yanzu ya za a ce yaki na musulunci mu ba mu je ba ga shiga shiga musamman ka san yaƙin aka yi nasara kowa na gaba yana so a ce an je da shi sai suna ta cewa Allah ya kawo wani yaki a ce da mu za a je to shine Allah ya ce wala kad kuntum tamannawna al-maut ai da kuna ta burin mutuwa fa faqad mu da aka zo uhudu ai kowa ya ga mutuwa wa antum tanzuruna kuna gani ido da ido ai wasu guduwa suka kama yi to saboda haka shine Allah subhanahu wataala yake tabbatar masahabbai cewa gashi nan nan kun ga mutuwa amma kuma daga cikin ku ai waɗansu wato sun juya wato da baya to anan malamai suke cewa wato am hasibtum am dai munqati'a ce wato akwai abinda akwai adatul istifham wato da am akwai munqati'a akwai muttasila wanda ita munqati'a din galibi tana ba fa'idantar da balli kamar yadda ita kuma muttasila takan fa'idantar da au to ita munqati'a wato takan fa'idantar da bal kaman kenan anan am hasibtum ana nufin bal hasibtum an gane ko ku bari dai bar wannan maganan da muke na baya ku ai tsammanin ku kuna tsammanin cewa wato mutum zai zo kawai ya shiga aljanna a maho ba a jarraba shi an gwada imaninsa ba ko haka kuke zato amma ba haka abin yake ba to a malamai suke cewa wato ita am wanda take munqati'a ba ta buƙatan mu'adil amma an muttasila to lallai ita tana buƙatan wato a kawo mata mu'adil misali da Allah ya ce sawa'un alaihim a zartahun am lam tunzirhum la yu'minun to kaga su ita an kawo mata wato mu'adil wannan mutasila kenan me ake nufi da mu'adil shine abinda aka ambata kafinta a sake ambatansa a bayanta aka ce sawa'un alaihim a anzartahum kaga an kawo anzartahum ko sai aka ce am lam tunzirhum kaga ai irin wancan ne saboda haka wannan in ka ganshi to ana nufin da wannan amɗin mutasila amma in ka kaga aka kawo ba irin shi a bayansa to ya zama munqati'a wato ana kiran shi munqati'a kamar yadda Allah ce amta amuruhum ahlamuhum bi hadha am qaumun tagun kaga kawai an shiga wani zance ne ba a sake dawo da maganan amta amuruhum ahlamuhum bi hadha saka ce am qaumun tagun to wannan dai yana yin ishara zuwa ga al-munqati لا يحتاج إلى المعادل والمتصل يحتاج إلى المعادل أم حسبتم سبب هكا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الاستفهام أنا ألاما تنبيا للتوبيخ ني wato ana gwada musu cewa kaman wannan tunanin da suka yi abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba mutum ya ga cewa wato mutum ya yi tunanin shiga aljanna haka kawai ba wani jarabawa. ba ɗan taɓa shi ba ba a jarrabe shi ba an girgiza shi an ga girman imaninsa kai wannan zai yi wahala saboda haka dole ne a matsayinka na mumini sai ka yadda akwai wannan lallai ne akwai dan jarrabawa za a jarrabe ka dan a ga karfin imaninka a ga tsayuwanka akan tafarki na daidai wannan kuma jarrabawan a cikin duk abin da kake na rayuwa ne za a iya yin maka za a jarrabe ka a dukiyanka za a jarrabe ka a matsayinka za a jarrabe ka a 'ya'yanka za a jarrabe ka a matanka wato sai dai wani jarrabawa wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to a irin nan ne za a gane imanin ka idan aka taɓa ka aka jarraba ka a cikin abin da kake bukata ko abin da kake so ko abin da kake raina na dukiya aka kawo ma hasara a cikinsa to anan ne za a gane cewa kai mumini ne idan ka tsaya ka dage kai hakuri ka jure akan abin da aka jarrabe ka da shi to yanzu ka ci jarrabawan da aka maka domin Allah cewa a ayi albishir ma masu hakuri wato duk wanda ya hakuri to abin da zai biyo bayan hakurin kuma ya fi abin da da ya rasa a cikin dukiya ko a cikin matsayi ko a cikin iyalai ko makamancin haka to saboda haka Allah madaukakin sarki anan yana wato wofantar da mutanen da ba su da wannan tunanin su suna ganin kawai dole duk abin da suka sa a gaba to ya zama suna samun riba suna samun ci gaba suna samun nasara ba za a taba su ba dan mai da su ainihin wato baya sai sa Allah a gaba sai ce walamma ya alamillahu alladhina jahadu minkum wa ya alamas sabirin am hasibtum an tadkhulul janna so kuke kawai ku shiga aljanna aljanna ita ce makoma na masu takawa wato ma'awal muttaqin so kawai kuke ku shiga aljanna walan ba malamai suka ce wawu din nan wawul hal ne shi ko lamma harfu nafi ne wa jazmin wadda ita kuma tufidu at-taqrib wato in ka lamma tana gwada cewa abin bai faru ba amma nan gaba kaɗan ba da nisa ba zai faru saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce ballamma yazuqu azab ballamma ya zuku azab wato yana nufin ba su ɗana azaban ba amma sun kusan ɗanɗana wato bari dai suna dab da su ɗanɗani ainihin wato azaba sai ya alami al'ilm a nan ilimin Allah kala biyu ne wato akwai ilimin sa azali sabiqun wato ilimin da yake da shi na tun tun tuni tun bai yi duniya ba tun kafin ya yi duniya ya san zai yi duniya kaga ɗaya ya san me zai zo a cikin duniya kaga biyu ya san duk abin da zai faru a cikin duniya nan daga farkonta har zuwa ta to wannan ana kiranta ilimi azali abadi wato ilimi azali wannan wannan tsohon ilimi ilimi ilimin sanin Allah na tuntuntun to shi irin wannan ilimin la tarattabu alaihi sawabun wala iqab ba za a rubuta lada ko laifi akan wani a wani abinda mutum ba a zo yayi ba tukunna amma Allah ya san dai zo yayi ko to wannan babu rubutu na cewa yanzu tunda ai mun san wane zai zo ya laifi kaza tun murma a rubuta masa kawai kafin ya zo yi a'a wannan Allah kaɗai ya san wannan ba wanda ya sani mala'ikun Allah ma basu sani ba to yanzu rubutu na laifi ko na daidai su mala'ikun da su zauna su jira ne sai in an kawo ka duniya in ka zo ka yi aikin kafin mai rubuta ya rubuta in na daidai ne ya rubuta lada in kuma ba daidai ba ne ya rubuta ne ya rubuta laifi amma a wurin Allah fa ai shi ya san haka dama zai zo ya faru ina fata kun gani to saboda haka wannan ilimi na farko kenan sai kuma shine ilimi na biyu wato ilmun bima hasala ba'da husulihi wato sanin abu wanda zai zo ya faru bayan ya faru to shi wannan ilimin shine ake rubuta masa lada ko a rubuta masa laifi to sai sa idan ka ji Allah ya ce irin wannan zance Allah ya ce alhalin Allah bai riga ya san abu kaza ba to malamai suna kiransa ilmu zuhur wato ilimi na bayyanarwa sani masauran gama garin mutane amma banda Allah Allah yana da masaniyan da ka zo ka yi dama ya riga ya sani kamar mutum ne wanda yake ainihin wato injiniya da aka zo aka ce masa ana so ya yi masallaci kaman wannan to shi wannan injiniya a ilimin kafin ya zo ya fara gina masallacin nan zai iya sanin wato in an ce girman masallaci kaza ne zai iya sani a kintace zai iya sanin blok ɗin da masallacin nan zai ci zai iya sanin kaza da kaza zai iya sanin rufi zai iya sanin kaza duk wannan a lokacin bai kawo shi a ƙasa ya zo ya yi ba sai idan ya zo yi a ƙasa ne zai iya ainihin wato za a iya tabbatar da abin da ya faɗa haka ne ko ba haka ba to Allah maɗaukakin sarki wato ainihin shi yana da wannan cikakken ilimi ɗin kuma abin da zai zo ya faru ba za a samu kuskure ba kamar yadda injiniya in ya bayar da abin za a iya samun kuskure zai iya ce blok kaza ne a zo a samu akwai ɗan ƙari ko ya faɗa sai an gama kawo blok ɗin a yi sai a ga wasu sun ɗan rage to kaga wannan shi a irin nasa ilimin wato iliminsa ba cikakke ba ne amma ilimin Allah cikakke ne shi abin da ya san zai faru nan ba ragi kuma babu ƙari haka ne wato zai zo ya faru subhanahu wata'ala walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wato an ce jihadi ba wai ana nufin sai ɗaukan makami ba ana nufin kawai bazlul juhd fi ila'i kalimatillah mutum kawai ya sarayar da ƙoƙarin shi wajen ɗaukar kalmar Allah kowa ya ba da iya gudumawansa yadda zai iya yi wane aikin da zai iya yi da awane shi ya je yi wa'azi ne ya karantar wane shi kuma zai iya ba da dukiya ne a sai motar da za a tafi da awa ko a sai sifikar da za a yi da awa wane shi kuma wasu ne da suka musulunta zai ɗauki ɗawainiyarsu a koyar da su addini wane kowa da irin nasa duk wannan ana kiransa jihadi domin duk wannan struggle ne faɗita shi ne wajen ganin cewa addinin Allah ya zama shine a sama addinin Allah ya zama ya yaɗu kenan wannan kowa yayi jihadi kenan sai sa da ake maganar jihadin ai zaka ga ko ina ko a kur'ani ne ko a hadisi za ga an ambaci kalman jihadi to za ka samu an ambaci dukiya an ambaci rayuka wato a ce ku yi jihadi fi lahi sai ka ji an ce bi amwalikum wa fusikum a wani abin da ma riwayan Alimam Abu Dawud annabi ce jahidul mushrikina bi amwalikum wa fusikum wa alsinatikum wato sai shigo da halci ce har da bakin ku saboda ba da kariya wa musulunci shi ma jihadi ne yada addini shi ma jihadi ne bayani da baki jihadi ne karantarwa jihadi duk sunan su jihadi saboda haka duk abin da za a yi musulunci nan ya yadu musulunci nan ya je inda bai je ba kalmar musulunci ya zama shine a sama to wannan ana daukan sa ainihin wato jihadi to a irin wannan lokacin da aka zo aka shiga gugurmayan yada addini to wannan fage ne da Allah zai iya gwada waɗanda addini ya dame su a irin wannan fagen Allah zai gwada wanda addini ya dame su mutane za su gane cewa wani addini ya dame shi saboda kullun yana daga cikin damuwarsa ya za a yi a yada wannan addini ba sai mai wa'azi ba har mai daukan wannan abun a waya ya tuttura ka yi ta gani ka je nan ka gani ka je nan ka gani shi ma guduma wanda yake iya bayarwa kin inda shi ba zai iya wa'azi ba amma zai yada wa'azi wani na ce na yanzu in ya sa a wayan nan wani na ce na zai bude ya gani wani ya kira ni daga Malaysia ya ce malam ina ganin tafsiran ka kullun da kullun kaza kaza amma ga tambaya na kaza kaza da sauransu to kaga kenan yanzu shi yana Malaysia tafiya milamilai wato ainihin kilometers ba iyaka amma shi yanzu na can yana ganin an yi karatun nan zai ji to amma yanzu inda zallan speaker na yi kawai a nan haka iya wanda suke area nan su ne kawai da su ji amma yanzu wanda ya sa a nan kaga shi kuma ya tura har ya fita a ƙasar da har ya tafi wani ƙasa can bangon duniya tunda malaysia kan ai can bangon duniya ne saboda haka kenan wanda yake gwada cewa kowa ya ba da gudumawansa iya abin da zai iya yi kuma in ya yi ɗin to shi ma kuma yana nan da ainihin ladan da Allah ya tanada masa kuma Ubangiji yana gwada cewa shi ma addinin nan ya dame shi domin yana so ya ga ya isar da wannan addini sai sa ce ma ya alamillahu alladhina jahadu minkum wato ba zai yiwu ba Allah ya kai ku aljanna alhalin bai gwada ma mutane waɗanda suke gwagwarmaya wajen yada addini daga cikin ku ba wa ya alama sabirin kuma Allah madaukakin sarki ya gwada masu haƙuri wato wanda suke juriya ko da ruwa ko da rana ko jikin mutum yayi nauyi ko kaza ko bayi da ko sisi dai je yayi awa zai isar da sako zai yi kaza zai yi kaza in an zo an ce a bayar ɗan kuɗaɗen jikinsa ba su da yawa dai ɗan raba biyu ya bada wani abu duk wannan ai sai ka yi haƙuri ne saboda ai matakan haƙuri guda uku ne as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'siyatillah as-sabru ala aqdarillah to waɗannan haƙurin guda uku duka sun shiga nan yin haƙuri wajen bin Allah shi bin Allah ba zai iya yiwuwa ba sai an yi haƙuri dole ne yanzu an ce salloli guda biyar kullum sai ka yi su wannan sai ka jure sai ka yi haƙuri da asuba za a tada kai ka tashi ka yi sallah to a hakan ma mu lokacinmu ma mai kyau ne idan ka tafi ƙasashen da lokacinsu ba yi da kyau to duk waɗannan sallolin da a yi su ne a cikin awa hudu ko biyar gaba ɗaya kuna yin asuba bayan awa ɗaya a sake kiran azahar saboda karfe biyu na rana na yi rana ta faɗi kamar biyu a nan to rana ta faɗi saboda haka yanzu za su raba sallolin ne maza maza a samu kowanne ma ta shiga a samu a yi ta kafin rana ta faɗi saboda haka an jima kaɗan kana kwaye ka ji an sake kiran sallah sai ka dawo kuna yin sallah an jima sai a sake kira sai a sake dawowa sai a zo a yi sallah to wannan sallan fa sai ka yi haƙuri to dan kuɗin ka ka ji ka yi buge-buge ka samu kana so ka ɗan ji daɗi sai a ce to ana buƙatan gudumawa ga wata ta musulunta ga wani ya musulunta ga wani maraya ba bayi da lafiya ga wani kaza sai a ce to ka taimaka ka kawo sai ka ga kai yi yanzu wahala fa ka sha tun safe ka gida kaza kaza amma dai sai ka ce da sai ka dan bayar wannan sai kai hakuri shine wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in kaji Allah ce tana da girma tana da wahala sai ga masu tsoron Allah su ne kawai za su ga abun baya ba su wahala duk lokacin da aka kira sallar da su tafi duk lokacin da aka nemi wani gudunmawa mu addini da aka ga sun bayar ko da kansu ne za su je ko da dukiyansu ne wato za su bayar sai kuma yin hakuri wajen barin saban Allah shi ma sai ka yi hakuri saboda da ku rika kokowa kai da zuciyarka kullum tana ce ma yi kawai to sai me bayan ba wanda yake ganin ka bayan kaza to ya za ka yi ka more ya za ka yi ka ji daɗi in baka ɗan yi kaza zaɗin nan ba yanzu fa ya wuce fa ya wuce kenan za ta yi ta saƙa maka wa ma o nafsi inna nafsa la'amaratin bisu kullum zuciya umarni take ka aikata mummuna abu sai kuma yi sai ta barka da nadama sai ta dawo lawama wato la uqsimu bin nafsi allawama sai ka je ka aika ta zo tana zargin ka to waye ce kai ai ga irin ta yanzu ka sa kanka a damuwa yanzu gashi ka je kai abu kaza yanzu da a zo a neme ka a kama ka ni ba na ha ke ne fada kike ta ce je yayi kuma yanzu ya zo yake zo kin ce ba ruwani to sai ka ta kokuwa da ka sai ka dage sai ka hana ta sai ka yi haƙuri shine as-sabru an ma'asiyatillah sai as-sabru ala aqdarillah mutum ya haƙuri akan abin da Allah ya kaddara mishi duk abin da ya same ka mai kyau ko mara kyau ka ɗauka haka Allah ya kaddara maka kuma kai baka isa kai escaping akan abin da Allah ya ƙaddara maka ba saboda haka in wani abu mai kyau ya same ka na jin daɗi na farin ciki na samun dukiya na samun ƴaƴa na samun matsayi to kaka gode wa kowa gode wa Allah idan ka rasa waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya to nan ma kuma ka gode wa Allah kuma ka ɗauka kawai shine wato ya hana ka samun wannan abun da kuma dalili akwai hikima yana ganin cewa bai kamata ya baka wannan abin a wannan lokacin ba sai zuwa wani lokaci to kai sai ka gode ma Allah subhanahu ta'ala saboda shine ya san ka kuma shi ya san abin da ya dace da kai sai ka neme shi alherin abin da yake na sama da wani sai sa ɗaya daga cikin matan sahabbai da mijinta ya rasu shi shikenan sai ta shiga damuwa ta rasa kadda za ta yi ta zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi sai annabi ya ce aki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha wato ki ce Allah madaukakin sarki ka bani lada akan abin da ka jarrabe ni da shi kuma ka canja min da abin da yake mafi alheri annabi na gaya mata kai ta ce tab yanzu duk cikin mutane akwai wanda ya fi Abu Salma yanzu miji nan na akwai wanda ya fi shi sai annabi ya ce to ni nace ina san ki ba <laughs> to kaga ita ma ta sa Abu Salma ai bai ba shi ba annabi annabi ya fi shi nesa ba kusa shikenan kuma sai annabi ya ce yana santa kaga shikenan take wato abin da ta faɗa a wurin Allah ya canja mata da abin da yake wato shine mafi alheri wa bashiri sabirin wato kai albishir wadanda suke masu hakuri walamma ya alamin lahu alladhina jahadu minkum wa ya alama sabirin wala kuntum tamannuna almaut maut wato kun kasance kuna burin wato mutuwa anan Allah maɗaukin sarki yana so kafa hujja mamuminai ne wato akan abin da suka yi buri na cewa suna buƙatan ainihin wato a samu wani yaƙi da Allah madaukakin sarki ya ya ɗibi wasu daga cikinsu sun yi jihada sun yi shahada to su ma Allah ya kawo musu wato yadda da su yi shahada sai kuma ga sunan nan a filin yaƙi kuma wuri ya yi wuri an fara cewa ma annabin ma an kashe shi sai wasu wani ma yadda takwabinsa wani ma ya kama hanyar gida kawai zai tafi to ya za a ce annabin ya mutu in dai annabi ya mutu to mu ya za mu yi to yanzu mai amfanin ma yaƙinmu mu sai suka fara wannan sake-sake sai Allah ce to ai ku ne kuka yi burin mutuwa in dai annabin ya mutu kuma ya kuje ku mutu akan inda ya mutu kawai ku ne kuke ta cewa Allah ya kawo jihadi Allah ya kawo kuma ku yi mutuwan shahada kuma shahadan ta zo kuma kuna nema ku tarwatse to wannan yana nuni da cewa Allah yana kafa musu hujja cewa wato fashiltuma lokacin da kuka tarwatse din da me dalilin tarwatsewan ku bayan ku da kuka nemi shahada kuma shahadan ta zo kuka zo kuka tarwatse har ila yau dai ana so a kafa musu wato dalili hujja akan abin da su suka faɗa da bakin su sannan kuma wannan yana gwada cewa asali dan adam ba a buƙatan yayi burin fitina ko mutuwa wato ba a buƙata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al adu was'alullaha al afiya fa idza laqitumuhum fasbutu wato idan kakku yi burin haɗuwa da abokan gaba a kullum ko da kai jami'in tsaro ne karka ce Allah ya haɗa mu da yan fashi yau su ga kaza dan kana gani an baka sabon bindiga ce Allah ya haɗa mu da yan fashi ina sai ku haɗu da su bindigan da suke da shi ka gana kama kama abun wasa ne saboda haka karka yi burin ku haɗu wato da abokan gaban ku a'a kullum ku rika neman Allah ya kawo muku zaman lafiya kullum ku rika neman Allah ya kawo wato kwanciyar hankali amma fa idza laqitumuhu in kun haɗu kuma fasbiru to ku yi hakuri wa alamu anna aljannata tahta zilal suyub ku sani aljanna yana karkashin wato ta kubba wato abin nufi a wajen isar da addinin Allah wajen gwagwarmaya wajen jihadi abu ne da ba a ce kai ta burin ya zo ba amma in ya zo kuma to ka yi haƙuri ka tashi ka kare addinin ka ka kare al'umman ka ka kare rayuwar wato jama'anka to wannan kuma wajibin ka ne wannan Allah maɗaukakin sarki wato anan yana gaya ma muminai cewa walaqad kuntum tamannawna al-maut ai da ku ne kuka kasance kuke burin mutuwa faqad ra'aytumuhu kuma gashi kun ga mutuwan nan ido da ido wa antum tanzuruna wato alhali kuna gani ga mutuwar ta zo muku amma kuma kuna nema wato ku arce ku gudu game da ainihin abin da ya faru da ku saboda haka ku sani cewa mutuwar nan a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala daraja ne kuma ma in ka same shi to ka sani Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ka ne a cikin sauran mutane wa ma Muhammadu wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablihi rusul afa in mata aw ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله مدوكين سركي yace wama muhammadun illa rasulun annabi muhammad ba wani bane face manzo ne qad khalat min qablihi rusul kafin sa an yi waɗansu manzanni su ma sun zo sun wuce wato sun mutu a fa'in mata yanzu idan annabi ya mutu aw kutila ko waɗansu suka kashe shi in qalabtum ala aqabikum ku yanzu sai ku juya akan digadigan ku ku bar addinin wa man yanqalib ala aqibaihi wanda duk ya juya akan diddigen sai bar addini balai yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba ya ji sayajizillahu shakirin da sannan Allah madaukakin sarki zai yi kyakkyawan sakamako ga waɗanda suke wato masu godiya to anan kamar yadda muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin uhudu wato kafirai sun masa tarko sun tona rami da suka tona rami sai aka tura wani wato ya jawo shi ta inda ramin nan take wato abin nufi ya je ya yi wurin annabi da fada yana tsokaninsa da fada suna yi suna yi suna yi suna yi lokacin da ya zo wannan eriyan bakin rami sai ya kauce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam dokinsa tana zuwa kawai sai ta burma sai ta fada a cikin wannan ramin sahabbai kuma da suka duba ba su ga annabi a filin wuri shikenan sai wasu suka ce annabin ma ya mutu shikenan sai hankali ya tashi sahabbai suka shiga ainihin wato damuwa kan cewa to annabi sallallahu alaihi wasallam an ma kashe shi sai hankalin su ya tashi to a lokacin sai wasu suka bar ma yaki gabaki daya kamar yadda hadisi ya gwada mana cikin riyadus salihin hadisin al-imam muslim Anas ibn Nadir ai ya zo ya samu waɗansu sahabbai suna sun tsatsaya kawai kowa ya sake takwabinsa sai ke tambayan su a'a ku me kuke yi ne anan suka ce to an ce an kashe annabi to mu yanzu shin an kashe annabi ya zamu yi me zamu yi saboda shi annabi shine qa'id shine komanda shi kuma kwamanda idan ya zama jarumi ne to da zaran an kashe shi to dole kawai wato bataliya ta samu matsala dole sojoji gwiwansu duk zai kare saboda dama shine madogaransu shi yake ce a aje shi yake gwada a tafi kawai ba tsoro ba kaza ba kaza da sauransu to da zaran ya faɗi to da yawa cikin sojoji sun faɗi domin ba za su iya samun wani karsashi ko karfin gwiwa na ci gaba da wannan yakin ba saboda kwamandan da suke gadara da shi an riga an kashe to da suka duba kan da kai kuma ba annabi kenan suka ce an kashe annabi saboda kawai sai suka tsaya suka bar yaki Anas ibn Nadir da ya iso ya samu waɗansu ya ce me kuke yi sai suka ce wallahi an kashe annabi saboda kuma ba abin da ya yace kai ku tashi fa matu ala ma mata rasulullah ku tashi ku je ku mutu akan abinda annabi ya mutu akan yace wallahi ni ina jin kanshin aljanna tsakanin dutsen Uhud suka ce da Anas ya tashi ya shiga ya rika fada yana sara yana sara ana saransa har sai da aka kashe shi bayan an gama yakin Uhud aka zo ana duba gawa suka ce Anas ibn Nadir ba wanda ya gane shi sai yar uwarsa ita ma da saman yatsansa ta gane shi domin tsakanin sara da suka a jikinsa an kirga sun fi tamanin ba za a iya gane shi ba ya zama dameji ma baki daya to saboda haka kaga kenan ana Allah madaukin sarki yana tunatar da su cewa kada fa su sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya kashe shi ai mutum ne kaman sauran mutane saboda haka zai iya yiwa a kashe shi in ba kashe shi ba Allah zai iya karɓar rayuwarsa wata rana ma a ce ya mutu baya nan ma to yanzu shikenan sauran mutane sai sai a bar addini ba zai yiwu ba saboda haka shine Allah ya zo musu da wato bayani ya fara musu ɗeba kewa ɗaya bake wannan shine ya fara da cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad min ƙablihin rusul ya kamata ku sani annabi muhammad manzo ne cikin manzanni kuma kafin an yi waɗansu manzanni su manzannin nan annabi musa ya zo da attaura kun ga yahudawa sun bari yin addinin annabi musa ba su bari ba amma annabi musa na dare ko ya mutu ya mutu ya tafi amma ai su suna nan suna kan tafiya ai kuna ganin banu isra'ila waɗanda suke tafiya kan addinin annabi isa ai ba su bari ba annabi isa yana nan ko baya nan baya nan to kenan kuma bai kamata in ma har ya tabbata annabin ya mutu ba ku ce ba za ku yi addinin dan babu annabi ba kad kalat min qablihi ar-rusul kafinsa sa an yi manzanni kuma manzannin nan sun mutu afa in mata afa in mata wannan in din nan shartiya ce wato afa in mata mata kuma shine fi'il shart afa in mata au kutila duka dai wannan fi'il shart in qalabtum ala aqabikum wanda shine jawabu shart kenan in qalabtum ala aqabikum yanzu sai ku juya akan dugaduganku aqab jam'i ne na aqib akib kuma shine urqub wato duddige kenan wato sai ku juya akan al munqalibu ala aqibai wato wanda zai juya akan duddugensa ko dai ya zamo wato yana tafiya ne akan tafiyar da ba daidai ba misali mutumin da kaga ya bar wani hanya yana cikin tafiya kaga ya juya ya canja hanya ta iya yiwuwa hanyar da yake tafiya ya gano cewa ba daidai ba ne wato yana tafiya ne akan wani runway saboda haka bari ya canza ya koma ta wani wuri ko kuma yana tafiya ne sai ya ga abin da zai cutar da shi akan wannan hanya to dole ya yi mai sai ya yi ya juya don wato ya bar wannan hanya saboda haka yanzu ku in har kuka juya ya kamata ku faɗi dalilin juyawa kun gano hanyar da da annabin yake kai ba daidai ba ne ya sa kuka juya ko kuma kuna gani akwai abin da zai cutar da ku ne akan hanyar ya sa kuka juya lallai fa kuka juya ba ku da wani dalili mai ƙarfi? to kun fada a cikin fada a cikin bata afaman yamshi mukibban ala wajihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya akan fuskansa a kife bai santa inda yake yi ba shine yake kan hanyar daidai ko wanda yake tafiya akan straight wato ainihin hanya shine yake tafiya akan wanda yake tafiya akan hanya straight shi yake tafiya akan daidai ku kun san ina kuke tafiya kuna tafiya ne akan hanyar musulunci wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan hanya ta musulunci hanya ce mai kyakkiya saboda haka za ku tafi akan ta ko annabi yana cikin ku ko baya nan hanyar ba za ta karkatu ba tana nan akan mai iyaka aikin da annabi ya zo ya yi shine ya gwada muku kan hanyar ya tabbatar kun hau idan kun hau magana ya riga ya kare kowa ya shiga motan sai kama hanya duk wanda ya riga ya isa da ya je can kuma masu tarbansa da su tarbe shi wato a inda suke jiransa saboda haka ba lallai ne a ce wato sai dukan kun mutu annabin yana nan ba a'a wani zai riga annabin mutuwa saboda kowa da motar da ya hau kowa motar da ya hau ita ce adalinsa wanda ya hau mai gudu to zai mutu da wuri wanda ya hau wanda ba ta tafiya da wuri kaga zai yi jinkiri saboda haka waɗansu ku sun mutu kafin annabin to kuma haka annabin zai mutu kuma ya kafin wasu su biyo bayansa saboda haka Allah madaukakin sarki yake faɗa to wannan ayan ta zo munasaba daidai da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi asalin mutuwa na hakika banda ma abin da ya faru a yakin uhud annabi sallama wato lokacin da ya rasu hankalin sahabbai wato ainihin ya tashi an shiga ɗemuwa an shiga damuwa kwarai da gaske al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi da sanadinsa zuwa ga ainihin wato abi salma ya nana aisha allah ya yarda da ita ta ba shi labari cewa sayyidina abubakar ya zo akan abin hawansa daga inda yake zaune a wani wuri da ake kiran shi as har sai da ya sauka akan abin hawansa ya shigo cikin masallaci wato bai yi magana da kowa ba sai ya wuce ya shiga ɗakin na na Aisha bayan ya shiga sai ya tafi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake an rufe shi lokacin annabi ya rasu ya buɗe fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan ya sunkuya a kansa ya sumbance shi ya yi kuka yace bi abi anta wa ummi ya ce na fanshe ka da mahaifiyata da mahaifina ya manzon Allah wallahi la yajma'u Allahu alaika mautatai Allah ba zai taba haɗa maka mutuwa guda biyu ba amma almautatu lati kutibat alaika qad mittuha amma mutuwan da aka rubuta za ka yi to fa tabbas ka riga ka yi ta amma abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta na mutuwa to ka riga ka mutu saboda haka sai ya fito da ya fito cikin masallaci sai ya samu mutane duk suna zaune sayyidina umar yana tsaye yana ta magana kuma yana rike da takwabi a hannunsa kowa yana tsoron ya tashi ma tukunna ma za a iya ma sayyidina umar zai iya sare shi ya yi magana ma ba wanda zai iya magana duk ana zaune kawai hankali ya riga ya gama tashi sayyidina umar shi kuma na ta magana maganan babu control ba wanda ya san me yake faɗa a cikin bayanansa dai sai abubakar ya kiyaye yana cewa duk wanda ya ce annabi ya mutu wallahi sai na sara wuyansa sayyidina abubakar yana fitowa sai ce ijlis ya umar ya ce kai umar zauna Ya ce kai umar zauna umar ma ko sauraron sa ma bai yi yana ta maganansa. sai sayyidina abubakar kawai sai amma ba abi bayan ya yi amma ba ya inna alhamdulillah na maduhu sai mutane duk sai suka dawo ta area inda yake magana da hankalinsu sai ya dawo wurinsa sai aka rabu da umar a can yana ta magana yana gama magana sai yake cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadun qad wanda dumma muhammadu yake bautawa to lalle a sani annabi muhammadu ya mutu wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyul la yamut idan kuma ma Allah kake bautawa Allah rayayye ne baya mutuwa sai ya karanto wannan ayan wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب ala عقبيه فلن يضر الله شيئا سيدنا Umar yace wallahi sai ya ji kaman a lokacin aka saukar da aya saboda hankalin sai ya tashi ya manta ma da ayan a cikin Qur'ani Allah ya riga ya faɗa tuntuni ya ce in annabi ya mutu ko wasu suka zo suka kashe shi ku da ku bar addini kenan wato ya manta ma annabi da ya mutu ma gaba daya saboda shi yana ganin cewa wato da bai kamata a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ma a yanzu ba to saboda haka wannan tashin hankalin sai ya sa ya zara takobi ya ce duk wanda ya ce ma annabi ya mutu to ma sai ya sara wuyansa wanda yake gwada maka cewa in hankali ya tashi to ko shakka babu an shiga cikin fitina hankali yana iya bata to lallai ne ana buƙatar mutanen da za su zama masu juriya masu dauriya wato lokacin da hankali ya bata su kuma su dawo da hankali ta hanyar amfani da nasoshi na alkur'ani da nasoshi na hadisi don su dawo da hankalin mutane yadda ya dace kaga sayyidina abubakar ya riga ya je ya ga halin da annabi yake ciki kuma ya riga ya yi kukansa ya share hawayensa ya fito saboda idan ya fito shi ma a matsayin sa na jagora yana kuka to dai kara dama wurin duk baki daya saboda haka kawai sai ya jure ya tsaya yayi magana irin maganan da kowa ya fahimce shi kuma kowa ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ya rasu to saboda haka Allah ya ce amma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu annabi ya rasu ko a kashe shi ku za ku juya kenan to bai dace ba ya kamata ku sani cewa kuna bautawa ne wa Allah shi kuma Allah rayayye ne wanda yake baya mutuwa bayan qalib ala aqibaihi falan Allah shay'a wanda duk ya juya akan dugadugansa wallahi ba zai cutar da Allah komai ba wa sayjizillahu shakirin anan sayjizillahu shakirin sinun nan litanfis ne wadda wato takan juyar da fi'ili mudari'i a maimakon hadir da mustaqbal sai ta zaunar da shi zuwa ga mustaqbal kadai wato da ita sinu na sayajidillahu da saya'lamu na gadan irin waɗannan duka da su da saufa wato duka kusan aikin su ɗaya ne amma ita saufa tana gwada muhula ne wato abin nan tana ɗan gwada a ɗan jira ne kalla saufa ya'lamun suma kalla saufa wato ana nufin a ɗan nan gaba kaɗan za su sani wato a ɗan jira lokaci gaba kaɗan to ita kuma wato ita kuma sinun ita kuma tana gwada fauriya ne tana gwada yanzu yanzu abin zai faru tana gwada yanzu yanzu wato abin zai faru saboda haka sayajidillahu shakirin da sannu Allah maɗaukakin sarki zai musu sakamako waɗanda suke wato masu godiya wani irin sakamako ne Allah zai musu shine zai ba su sakamako wanda ya dace da su sun aikata ayyuka waɗanda suke kyawawa Allah zai ya musu wato ladan ayyukan da suka aikata saboda haka wanda suka jure akan addini suka tsaya a kansa ko da annabin baya cikin su suka yi aikin kirki to Allah zai ba su lada man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalihah wanda duk ya zo da kyakkyawa Allah maɗaukakin sarki zai bashi gomayyanta wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa misliha wanda kuma ya aikata mummuna to ba za a masa wata sakamako ba sai gwargwadon abin da ainihin wato ya aikata na'am وما كان ta أن تموت إلا بإذن kitaban كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤمن فيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ko kun ga annabi ya rasu to ku sani babu wata rai da za ta mutu face sai ta cika kwanaki da adadi na shekarun da muka ɗiba mata amma kana li nafsin an ta muta bai kamata ba ma wata rai ta mutu wato face illa bi iznillah kitaban mu'ajjala sai tare da izinin ubangiji a bisa abin da aka rubuta mata ajalin da aka yanka mata dole ne kowace rai sai ta cika wannan ajalin idan kuma ajalin ya zo to ba za ta yi jinkiri ba dole ne ta tafi mai yuri sawaba duniya nu'tihi minha wanda duk aikinsa yana nufin duniya ne yana son ya samu duniya ne zalla da aikinsa to wannan za mu iya bashi wani abu daga cikin duniya domin nu'tihi minha wato min wannan wanda yake tab'idiya ne sashi ba wai duk abin da ya nema a duniyan zamu bashi ba zamu iya bashi wani abu cikin abin da ya nema wa may yurid sawab al akhirati nu'tihi minha nan ma wanda ya neme wato ainihin lada a lahira shi ma zamu bashi wato wani kaso daga cikin sa wa sanajjiz shakirin da sannu zamu sakanta mu waɗanda suke wato masu godiya to anan ma kana malamai suka ce wato ana nufin al’imtina wato imtina ne gayatul imtina wato yana gwada ba zai taba ba ne sai ya sa nafsun anan aka zo da ita na kira wanda kuma kira tufi siyakin nafi tufi dul umum tana gwada gamewa ne wanda kira tufi siyakin nafi tutul umuma au siyakin nahyi wato da yake cewa wa ma kana li nafsin an tamuta bai dace ba ba ma zai taɓa yiwuwa ba ma wata rai wannan kowace irin rai ne ko kiyashi ne wato da ran mutane da ran dabbobi ba zai taɓa yiwuwa ba wata rai ta mutu ko ka ɗauka cewa za ka kashe wata rai ba za ka iya kashe ta ba illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala sai da izinin Allah wato a bisa abin da ya rubuta mata na iyakan lokacin mutuwanta to a nan malamai suke cewa wato izini ya kasa kashe biyu akwai izinin kauni akwai izinin wato shar'i idan an ce izini na Allah madaukakin sarki a shari'a wato shine ma qada bihi shar wa fihi shar'an dukkan abinda Allah ya hukunta shi a shar'ance kuma wato yayi yi sa ainihin wato a shar'ance to irin wannan izini tana ƙarƙashin mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala zai iya yiwa abin ya auku zai iya yiwa kuma abin ba zai auku ba in dai izini ne na shari'a to ba lallai ne ya faru ba zai iya yiwuwa kuma ya faru kuma Allah ya ce am shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum azabun alim Allah madaukakin sarki yake cewa am lahum shuraka ko suna da waɗansu ababen tarayya ne shara'u lahum min ad-dini wanda suka shar'anta musu addini ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai yi izini a kayinsa ba walaula kalimatul fasli laqudiya hun ba domin wato wata kalma ba wanda take rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da Allah ya hukunci a tsakanin su wa innal na lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba ne radadi to wannan izini a wannan ayan izini ne na shari'a wato izini ne na shari'a ba izini ne na kauniya ba amma ita mutuwa izini ne na kauni kamar yadda ta zo a cikin wannan wato aya wato ba zai yiwu ba ka mutu sai ranar da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta ranar mutuwan ka kenan ranar da Allah ya hukunta cewa ranan ne ka mutu to ranar ne za ka ana iya zuwa a yi haɗari idan ka zo ka ga motar da ka ce ba wanda ya fita cikin motar amma ya ce maka kuma wani ya fita da ran saboda wannan ba a rubuta masa mutuwa ba wani za a ce ya karye a kafa guda uku ya karye a ina yayi kaza yayi kaza ayi ta jinyarsa kuma sai ya zo ya miki sai ya tashi wani kuma da aka yi hadarin a jikinsa ba za a iya gwada wani wani jin ciwo na a zo a gani ba amma kuma shi ya mutu saboda an riga an rubuta mutuwansa kuma sanadin da zai sa ya mutu wannan hadarin da da yi ne kuma ba lalle ya ji ciwo ba wannan shine dai sanadiyar tafiyarsa saboda aka sai ya mutu wani kuma ya gama shan wahalan duk duniyan nan za a yi kaza a ce ba za a iya ma jinyansa a kasan nan ba sai an kashi waje sai a kashi wajen kuma ya je miƙe sai a dawo da shi ya ci gaba da rayuwa domin lokacin da aka rubuta zai mutu bai yi ba saboda haka ba zai mutu ba zai shiga duk wani hargitsi kuma zai fita duk wani hargitsi zai shiga kuma zai fita haka wani za a tafi da shi yaƙi a matsayinsa na soja ya je yaƙi kaza ya je Liberia ya je Tanzania ya je Uganda ya je ina duk ya dawo yana nan kyam ɗinsa ba zai mutu ba sai ya zo a ƙasar nan kawai sai wani shirme ya harbe shi kuma ya mutu ba kaga ya je duk inda ake yaƙi muhimman yaƙi da ake gwadawa na waɗanda suke jajayen wuya duk yayi yaƙi da su ya dawo amma ya zo nan a garin nan wani kawai haka sai ya harbe shi wanda bai ta kara ya karya ba wanda in ya masa tsawa ma zai fita da gudu amma sai kaga kuma shine zai kace wannan yana gwada maka cewa duk wadancan wurin da ya je lokacin mutuwarsa bai yi ba saboda haka sai ya dawo wato inda lokacin mutuwarsa yayi a nan ne wato zai mutu saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wanda duk aikinsa ya zama yana nufin wato ainihin duniya ne da shi da wannan za mu iya bashi za mu iya bashi a duniya to duk da cewa bayar wanda za a yi a duniyan nan ba wai dole ba ne idan kai aiki don neman duniya ba dole ba ne Allah maɗaukakin sarki ya baka duniya akwai shara'i suratul isra'i ta gaya mana shara'i man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محزورا Allah madaukakin sarki ce man kana yuridul ajilata wanda duk yake nufin magaggauciya ita ce duniya ajjalna lahu fiha za mu bashi abin da ya nema a cikin ta ita duniya ma kowa ne ma na sha'u ba abin da ya nema za mu bashi ba abin da mu muka ga dama kuma in mun tashi bayarwa liman nuridu ma wanda muka so ba kowa da kowa ba wannan ita ce sharadi saboda haka in ma ka nemi duniya sai Allah ya ga dama ya baka kuma idan idan kana neman miliyan 100 ya ga dama ya baka 30 saboda haka ba lalle ne abin da ka nema ya an cika maka ba wato zamu baka ne ma na sha'u nan ma kuma liman nuridu saboda haka kenan ba kowa ne yake neman duniya ya same ta ba sai sa Bahaushe ya ce wai zafin nema bai kawo samu saboda haka duk zafin neman ka da ka fita ana kiran sallah asubahi ba za ka dawo ba sai sha biyu na dare duk wannan ba shine zai sa wato ainihin ka samu abin da kake nema ba Allah zai baka abin da ya ga dama abin da ya kaddara za ka yi na ciniki a yau shine abin da za ka yi ciniki abin da ya rubuta za ka samu shine da ka samu saboda wannan arziki da kake gani ubangiji ya riga ya rubuta shi tuntun ya rubuta abin da za ka samu a duniya mala'iku da suka zo tun kana cikin mahaifiyarka da aka ce su busa maka rai da suka busa sun rubuta bi bai rizqihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id saboda ka abin da zaka samu wannan sananne ne yana rubuce abin da zaka samu duka har ka mutu miliyan ɗari ne to magana ya kare wannan miliyan 100 a cikin sa zaka yi ta dambaruwa shi da ai ta rabawa duk shekara a wannan wata na Ramadan a ranar 27 wato daren Lailatul Qadari a ranar za a zo ai budget na wannan shekarar fiha yufraqu kullu amrin hakim wato a ranan ake rarrabe dukkan al'amari wanda yake muhkam wato wanda aka riga aka hukunta shi saboda haka na abin da zai faru a shekaran saboda haka abin da zaka samu a shekaran nan da a rubuta kuma za a raba shi a kwanakin shekaran saboda haka kai miliyan hamsin zaka samu to miliyan hamsin nan ba za ka wuce ba a'a miliyan goma ne miliyan biyar ne a cikin wancan miliyan ɗari na wannan shekarar nawa da ka samu in dubu ɗari ne ba duk haka za a raba maka saboda haka a shekarar nan dukka gama rigimar ka da shiga da fita har da na daukewa na sata da zaka yi duwa ciki zaka dauka ba zaka dauke wani <laughs> ba za ka iya fita a cikin abin da aka rubuta maka nan haka za ka yi saboda haka in aihuwanka ne ma aka yi haka za a yi ana aihuwanka yau wance ta kawo riga sai a ce dama dubu hamsin zai samu a wannan shekarar shikenan za a ce to an kawo riga na nawa ne na dubu uku minus dubu uku a wata kawo sabulu wata kawo pampers wata kawo kaza haka za a yi ta minus din su sai ka ci dubu hamsin din kacaf daga nan kuma ya jira sai wani azumi an zo an sake bajet da kai kuma sai ka zo ka sake wannan saboda haka duka haka za a bi kwanakin an ga dama ba kowane rana ne za ka samu kuɗi ba akwai rana za ka tashi ko kwabo ba za ka samu ba wannan haka ne za a yi ta yi in an ga dama sai dai ka ci albarkacin wani in ba ka yi aure ba kana gidanku ka ci albarkacin wasu a gidan saboda haka in aka ce mutum mahaifi ne a gida to yakan iya cin albarkacin yaran gida saboda kowa da aka haife shi akwai kuɗin da aka ware masa yau wani hala yana da nasa kuɗin wancan za a bashi amma shi baban asali a ranar baya cikin bajet ba zai samu kokowa ba to amma tun da waɗannan duk suna karkashin sa ne yan yara ne ba za su je nemo ba in ya je shi a ba shi nasu sai ya kwaya so nasu sai ya zo a haɗa ya abinci duk sai a ci tare kuma sai a wuce na gobe haka za a yi ta tafiya yawa amma idan ka zama cikakken goro ba ka da mata ba ka da ɗa to da aka zo baka da koko ba haka zaka yi hakuri kawai domin ba sisi ba za ka samu ba kuma ba wanda zai baka nasi sai dai ka tafi wani wuri kawai wani ya dan samu ya ce san maka to saboda haka Allah madaukakin sarki wato aini yake cewa man kana yuridul ajilata ajallalahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna jahannama yaslaha mazmuman madkura to ita kuma lahira wanda ya aiki domin ta kamar yadda Allah madaukakin sarki wato ya ambata anan wanda duk yayi aiki wato domin gidan lahira ya yi wannan abin da yana neman Allah madaukakin sarki wato ainihin ya bashi rabo a gidan lahira to Allah madaukakin sarki shi ma zai bashi amma kuma shi ma ya sani cewa ba lalle ne abin da ya nema a gidan lahira shine abin da za a bashi ba shi ma za a bashi abin da ya dace da shi ne na daga abin da ya aikata man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah ce wanda ya aiki domin gidan lahira wannan za mu ƙara mishi wato ba lalle ne inda ya yi abin nan za mu tsaye da shi ba ba kuma lalle abin da shi yake nema za mu ba shi ba amma dai za mu ƙara masa da falala saboda ya yi abin da muke so ya kuma zo gidan lahira da abin da muke so wannan za mu masa ƙari a kan sama da abin da ya aikata wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura irin waɗannan wato ƙoƙarinsu ya zama abin godiya waɗannan ayoyi in muka lura da su za mu ga suna magana a kan ɗebe kewa wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce musu an kashe annabi a yaƙin uhudu wato sun shiga cikin damuwa da baƙin ciki sai Allah ya ce musu su ma kwantar da hankalinsu ba ma annabinsu ba na yanzu annabawan baya ma duk sun mutu saboda haka Allah ya ce wa annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun sun ma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun saboda me yasa dama kafiran maka sun damu annabi na ta wa'azi sun rasa yanda su da shi suna cewa sha'irun tarabbasu bihi raibal manun mawaki ne muna dan dakonsa ne ya mutu ma kowa ya huta sai Allah ya ce ab in ne mutuwa kuke magana shi annabin zai mutu kuma kuma za ku mutu duka za ku je gaban ubangiji ya muku sakamako yi mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun to nan ana debe musu kewa ne kar ma su damu in dai wai suna ana ce musu annabi ya mutu ne to su sani cewa ba ma wata rai ma sai ta mutu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala sannan kuma ana tabbatar wannan da cewa ita ma mutuwa halitta ce ta Allah wato ita ma mutuwa Allah ne ya halicce ta saboda hakan aka je kiyama ita ma da a kashe ta ba shikenan ba idan aka je aka ce ku shiga aljanna ku shiga ku na wuta ku shiga ku shiga sai Allah ya ce to ina mutuwa ce ga sai na ce to ita ma ta mutu gaba ɗaya mutuwan ma ita ma sai a kashe ta sai a ce falakum an tahayu fala mutu abada ku na aljanna ku ci gaba da rayuwa ba mutuwa har abada ku ma na wuta ku yi ta rayuwa ba za ku mutu ba har abada wato ana nufin ba za ku mutu ba ba za ku je ƙarshen mutuwa ba amma za ku rinka mutuwa ana tare ku a cikin wuta wato za a yi ta muku azaba ku mutu a tada ku ku mutu a tada ku ku mutu a tada ku ana muku azaba wato sai kun zamo an kashe ku gaba ɗaya ta hanyar sun bala ya mutu fiha wala ya haya kaga cewa aka ba za su rayu ba za su mutu ba ana nufin ba za su yi rayuwa rayuwa mai amfani ba domin za a musu azaban da sai sun mutu sannan kuma abu a sake da musu kullama najjad juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqal azab duk lokacin da naman jikinsu ya zagwanye gaba ɗaya suka zama skeletons sai mu sake mayar musu da sabo don mu ƙara ɗanɗana musu azaba Allah ya kiyaye saboda haka nan ana tabbatar mana da cewa ita ma mutuwa halittar ta aka yi domin Allah ya ce illa bi iznillah wato mutuwan ba ta zuwa sai da yardan Allah sai sa Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine ya halicci rayuwa kuma shi ya halicci mutuwa don ya jarraba ku ya ga wane ne cikin ku zai fi kyautata aikinsa sannan kuma wanda yana gwada cewa mutum ba zai iya yiwa ya wuce mutuwansa lokacin mutuwansa ko ya yi jinkiri ga barin lokacin mutuwarsa walai yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba jinkirta mara inda ajalin ajalinta ya riga ya yi to kawai abinda wasu malamai suke tattaunawa a kai a irin wannan wurin shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa fi ajlihi falyasil rahimahu duk wanda yake son wato a yalwata masa arzikinsa a kuma ainihin jinkirta mishi rayuwarsa to ya sadar da zumuntansa to me yake nufi akwai wanda za a iya jinkirta masa rayuwarsa wato a ƙara masa rayuwa akan abin da aka rubuta mishi a lauhil mahfuz malamai suka ce a'a ba haka bane ake nufi asalin shi hadisin bayani kawai yake bayani ne na waƙi da aka sani yake aukuwa yau da gobe misali a ce ga wani nan yana jin ishin ruwa in ba ba shi ruwa ba zai mutu to in aka ba shi ruwa he zama bai mutu ba ba yanzu dama an ƙara masa rayuwa ne ko kuma a dama lokacin mutuwansa bai yi ba lokacin mutuwansa bai yi ba iyaka sanadi ne dama sababin da zai iya yiwuwa ya mutu shine wato rashin samun ruwan nan amma in ya samu ruwa kuma zai ci gaba da rayuwa to Allah madaukin sarki ya riga ya rubuta masa kuma lokacin da zai zai kai saboda haka wannan ruwan Allah zai yadda da ayi ya same shi ya sha domin ya ci gaba da rayuwa har zuwa wannan lokaci to haka ne wanda Allah madaukakin sarki ya sababa wato ya ƙaddara rayuwarsa da ta yi tsayi to sai ya sanya sababin sadar da zumuntansa wato shine sababin tsayin wannan ainihin wato rayuwarsa to haka ita ma ainihin wato ita arziki saboda haka kenan dai wannan yana yin nuni da cewa Allah madaukakin sarki wato ya kaddara ma kowa iya abin da zai yi na rayuwa kuma idan lokacin ya yi to ba fa zai yi jinkiri a kayanta sannan kuma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yana kira zuwa gare mu da aikin da za mu yi wanda ya shafi kiyama to mu yi shi domin Allah wato ya zama muna yi ne don neman lada a wurin Allah maɗaukakin sarki ibada duk wani nau'in ibada sallah ne azumi ne zakka ne a karatu ne menene duka kawai duk abin da zaka yi in dai lada kake nema to kai shi don Allah dan ba wanda zai iya baka lada cewa sai Allah madaukakin sarki shine kadai zai baka lada idan kuma kai ba domin su ba to gaskiya zaka yi hasara domin mutanen da kai domin su ba za su iya baka lada ba wanda zai iya baka lada shine Allah shi kuma Allah baya ba da lada in an hada shi da wani dole ne in ana so ya bada lada ya zama an yi abun nasa ne shi kadansa wato ba tare da an hada shi da kowa ba muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace za mu tsaya na abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fe mana Allah ya sa mu yi tarayya cikin nan okay babu ko za mu tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس قلب المكروبين واقض الدين عن المدينين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين